السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله مالك الملك توتي ملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الذي جعل وخلق كل شيء بحكمته واختار سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وحبيبا وشافعا مشفعا القائل في موكم كتابه ذلك فضل الله يؤتي لمن يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم والصلاة والسلام على نبي رحمتي المختار المصطفى المجتبى أجمل الناس سورة وأكملهم شدة ورهائي ذي مكارم الأخلاق سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل بيته الطيبين التاجرين جنابي العلوم والعرفان وصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله شهادة تزيد في أمرنا خيرا وسعادة والعافية والتوسعة في الرزق والإيمان والإحسان وكثرة الصلاة على حبيبك مع عباد الله وإنسان على عباد الله يا الله يا هي يا كيوم يا صمد يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجر الأجوجين أما بعد يا خير أمة الإسلام قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوهينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل من الغافلين اعلام أيها الأفاضل أن التاريخ لا أهمية في حياة الإنسان عامة وخاصة تاريخ الإسلام والمسلمين الذين بذلوا أرواحهم نفيسة زكية وجاهدوا واجتهدوا بأموالهم وأنفسهم حتى يجدنا هذا الإسلام يرتفع يرتفع يرتفع إلى يومنا هذا كما وعد الله سبحانه وتعالى في موقم كتابه يريدون أن يدفعوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وقال تعالى كلمة الله هي عليا عباد الله قال تعالى حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله كانتين اعلموا أيها المؤمنون أن الله تعالى فرض علينا صلوات الخمس وهن الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا أتيتهن فقد آديت واجباتك فإذا ضيعتهن فحسابك على الله أمام محمد رسول الله وقد قسم علماء التاريخ مصادرها إلى ثلاثة تاريخ الروايات وتاريخ الآثار والقدام وتاريخ المخطوطات وأما حكمة السياسة في تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي أولا حكمة سياسية أولا لقد تزوج نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض النسوة من أجل تعليف القلوب عليه وجمل كبائل وجمل كبائل حوله ومن المعلوم أن المساهرة يسبب الإخوة مثلا زوج صلوات الله عليه السلام وآله بسيدة جويرية بنت حارس جويرية أو جويرية بنت حارس رضي الله عنها وهي بنت حارس ابن أبي درارة من قبيلة بني مستلق لأجل هذا الزواج أقبلوا إليه وسلموا كل تسليما إليه واشتعل أو وانتهى نار حرب بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين قبيلة المستلق إخواني في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن نرجع إلى زواج العائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أولا وفي كتاب المسمى نور الأبصار في مناكب آل بيت رسول الله للشيخ مؤمن بن حسين المؤمن الشبلنجي قال في هذا الكتاب عن أبي سعيد الخدري قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم ما تزوجت شيئا من نسائي ولا تزوجت شيئا من بناتي إلا بوحي جاء به جبريل عليه السلام من عند رب العزة يبقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتزوج إلا بإذن الله إلا بقول الله سبحانه وتعالى وأم مؤمنين عائشة ولدتها في سنة الرابعة من النبوة يعني في الإسلام بعد أربعة سنة وتوفيت ستة أو سبعة أو ثمانية وخمسين سنة صلى عليها أبو هريرة ودفنت في المكي في المدينة وفي كتاب آخر المسمى بصحابية حول الرسول الذي ألفها هاني الحج الحاج ولدت عائشة في الإسلام ولم يذكر تاريخ ولادتها وقال ابن عسيري لما توفيت خديجة الكبرى قالت حولة بنت حكيم بن أوكسي امرأة عثمان بن مسؤول وذلك حكمة التزوج وهي بنت ستة سنة أو سبعة سنة ودخل بها وهي تاسعة من عمرها وتوفيت بالمدينة وهي 66 سنة وفي كتاب ثالث تاريخ التبري لابن الجرير التبري قال قال واكدي وعسيري وكلبي سيدنا أبو بكر الصديق اسمه عبد الله واسم أبوه عثمان لقب بأبي قحافة وتزوج كتيلة قبل الإسلام وأنجبت له عبد الله وأسماء ثم تزوج أيضا أم رومان فوجدت له عبد الرحمن وعائشة إن شاء الله سنتكلم بمصطفى في هذه العبارات أو في هذه التواريخ التي جاء بها كتب المؤخرون اللهم تقبل منا اللهم زدنا محبة الرسول اللهم زدنا محبة الرسول اللهم زدنا محبة الرسول اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وجعلنا من يبارك الصالحين وجعلنا من يبارك المؤمنين وجعلنا من اوليائك ذلك الكرام الذين لا عفو عليهم ولا هم يحزنون الذين لا عفو عليهم ولا هم يحزنون الذين لا عفو عليهم ولا هم يحزنون اللهم زد صلاتك على محمد اللهم زد صلاتك على محمد اللهم زد صلاتك على محمد ودل ذاك على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذي القرن وستة الباكية وجميع صحابة رسول الله وجميع امهات المؤمنين اللهم زد ذاك على سيدنا ومولانا ابو العباس احمد التجاري ودل ذاك على سيدنا ومولانا قطب الرباني وقوس السمداني ابو يسار شرف الدين على جبران بن يس بصير الفاتحه استغفر الله ربي وربكم الحمد لله رب العالمين منا ما الله سبحانه وتعالى دوبون غوديا مي يوا منا كما دوكر صلاه وسلم على زوا محمد da yake mu yau yana da faɗi sai sa muna son wuce kai tsaye bayan mun jinjina muka yi ma Allah godiya muka ɗau salati ga annan Muhammad akwai zanto ciki ɗan kaɗan wanda yake batun sallah da saura amma insha Allah mun ɗora wani lokaci muna son mu karkar tafakin mu nan yau a batun ta'addudu zaujati rasul hikiman da ke ciki annan Muhammad ya yi aurayya goma sha uku 13 kamar yadda tun wancan mako muka ɗauko yadda maluman tarihi suka tabbatar wannan aurayya goma sha uku da ya yi ɗaya ba cika ambatanta cikin matan annabi ba ita ce mariyatul kiftiya ita kuma ta haifi mishi ɗa namiji ibrahim amma an jero listin matan annabi ba cika sata ba sai a ce goma sha biyu ne amma ita ku yan me yasa don ta zama baka mutuniyan egypt ce sarki egypt mukaukasi shi ya bashi da kanwanta sirina da dokta da jaki da kayan abinci da asawaki na zaitun da tulare ya aika ma manzon Allah kyauta amma bai ga annabi labari ya ji shi babban sarki ne daga Misira ya ce bai ga annabi ba ko ba musulmi ba ne daga ba ne amma irin kirsiyawan da suka ce annabi isa bawan allah ne maryamu bauyan allah ce a kasan su ma musulmai yan uwayen mu in akwai su an kasa da aka kawo mariya sai wayan da aka aiko entourage shi suka ce sarkinmu ya ce mu baka sai ce wannan na kalli to wakafa aka ci ai wata ta kenan sunan na. uwa dai uba daya ka san da an aure budurwa aka kai gida ana raka ta da wani ba yau bane ba baki muka fara ba tun da daga ana yi ta wannan ta biyo ta ne ta taimaka mata aiki annabi ce mutum ne ta yi sallah to kai ma fa sai ce ni dokta ne ah dokta to me ka zo ya ce a sarki ya ce in zo in zauna yi maka hidima yi ta binciken lafiyar jikinka <coughs> aiki na kenan ko da wani lokaci jikinka ya dan nauyi sai in zo in bincika in prescribe magani in baka aikin da aka ce sarki ya ce zo yi kenan kuma na yarda sannan ya ce na gode Allah sa ka da alkhairi Allah ya ma aikin ka albarka ko ma ka je ka yi diman garin ka ni Allah ya kiyaye ko ma ka je ka yi hidiman garin ka ni Allah ya kiyaye jaki kuma mun yi amfani da ita a sawakin zaitun dama ina bukata a aji na rinka ci tilare ina bukata kaje abin da ke ciki kenan to wagga siri nan na annan muhammad hassan ibn sabiti ya yabi manzon allah har ya ji daɗi ya ce ga mata na baka annabi ya kiro si eh, mariya ya ce ku kiro min mariya ya ce mariya ba ni izini hassan bin sabit ya jijjiga ni da yabanni ya kai ni matuka ga yabanni ban san me zan ba shi hankali na kwanta ba mace ya aure ba ni siri na ba shi she mariya ta cira rasulullah sai ka bir izini da ni da siri na duka ai naka ne wanda kake so bismillah kai sai ce na gode Allah muku albarka sai ya ɗauki sirina sai ya ba hassan ibn sabit aka daura aure me yasa malumma ba su sata ko kuma mutane ba sa ta cikin tarihi wace wannan hikima da ke ciki na aurayen manzan Allah hikimatu siyasa wannan mun yi wannan ta tashri'iyya kuma mun yi wannan sauran hikimatu ta'limiyya shi ya saura muna matan da annabi ya aura ta zanto kamar wato malama jama'a kuma na yunkurowa su zo wurinta saboda yadda take ita ce aisha ta karantas to ku ji tarihinta ya ta gurgudo littattafai dai da sun kai zancinta suna da yawa amma mun dan sassalet farkon littafi ka duba littafin da ake kira nurul amsar fi manakin ahli baiti rasul a cikin wannan littafi shehu malamin da ya zana ana kiransa shehu abdul mu'min ibn husaini ibn mu'min ashablanji a cikin wanga littafi ya ce an haifi ummul mu'mini na aisha a cikin musulunci shekara hudu musulunci ta samu shekara hudu aka yi ni aka haife ta in ji shi kuna ji na lokacin annabi na nawa kenan 44 years ku ba da abin kwakwalwan ko don za mu yi buge-bugen mathematics ne idan an haifi aisha cikin musulunci tana 4 years 4 years musulunci na 4 years an ka haife ta annabi na shekara nawa lokacin 44 years don ai yana 40 years aka ba shi musulunci kun fahimce ni yana 14 years shekara arba'in wayi ya zo sai aka haifi mutum shekara hudu bayan wayi ya zo lokacin annabi na nawa 44 years wuri ya kwanta ko za mu je wo sai aka ce ku ji aka ce ya aure ta shekara shida lokacin annabi na shekara nawa hamsin wo ko ba haka ba sai aka ce ya aure ta shekara shida which is lokacin annabi na shekara nawa hamsin kuma a makka sannan ya zo madina to yanzu mu binciki tarihi duka shekara annabi nawa ya zo madina 52 shekara hamsin da biyu sannan ya zo madina ya yi hijira shekara hamsin da biyu sannan ya je sama ya zo shekara hamsin da biyu yanzu an ce mu da wai yana shekara hamsin according to this calculation yanzu waye rage ko dai da zai aure sai ya fita 52 ya kuma komo 50 ko dai yaya maje wannan mu komo mu duba wani littafi kuma na shehun malami wanda ake kira littafin nan sahabiyat haular rasul wai sahabai mata waɗanda suka yi tarayya da annabi akwai littafi na nan mata zalla ne sahabiya kaza sahabiya kaza sahabiya kaza tarihin su duka yana ciki wanda yake malamin da ya ruta ana kiran shi hali alhaj hali alhaj shi ya ce an haifi aisha cikin musulunci amma ba date kunji ne an haifi aisha cikin musulunci amma ba date tana shekara bakwai ko takwas ko tara guji tana shekara shida ko bakwai ko takwas annabi ya aure ta shekarar ta tara ko goma ko sha daya ya shiga da ita daki amma kuma tana shekara da 66 ta rasu daga madina ah, to kai ne baka san datin da aka haifi ba ya kai kasar ta samu 66 ya ta rasu kuna fahimta na ku ba da haro hankalin ku jama'a akwai karshe akwai maganin da zan aji shi na shi kenan mu komo kan littafi babban littafi ne sosai duk malami mai binciken tarihi ya san littafin suna littafin tarihu tabri tarihu a tabri na imam ibn jariri a tabri juzi na biyu ko hudu ma kusan juzi biyu zuwa hudu a cikin wannan littafi ya kawo tarihi sai na abubakar to ku sai na abubakar sunan shi sosai abdallah sunan uban da ya haife shi abu kuhafa amma lakabi ne ainihin sunan ne usmanu sai aka mai lakabi abu kuhafa wanda sai na abubakar gabanin musulunci ya yi aure biyu wa ya aura ya auri kutainatu wanga kutainatu ita ce farkon matan shi sai ta haifi mai ɗiya biyu wadawa ta haifi abdallah da asma'u ya kare sai ya koma ya aure kuma wa ya aura ya auri ummu ruman ummu ruman gabaniyar musulun taho ita kuma sai ta haifi mashi nawa biyu wa ta haifi abdurrahman da aisha yara nawa kenan sun ka duba cikin fice da na da asma'u da aisha wa girma wani da asma'u da aisha as definitely asma'u ta girme ta ko ba ka ba sai ita ta yi aure age 20 sai aisha ta yi aure age 6 Diba, ba ba na karya ta wani ba ne abin da na read na kwamfan shi na zo nike gaya maka zan bar maka ne kai kai hukunci ni ban jaji maka ina so gaya muka muna batun annabi mutane na dokar shi kamar laki don kai kana cikin ruwa baka san ruwa na jiki mutum ba ai ciki kake ko ba haka ba in ba ba ka ciki ka shiga ka san yana jikin mutum don mun zama musulmai Allah ya mura baiwan annabi shi sa da yawan lokaci ba san makiya na neman shi ba kuna fahimta na makiya na neman shi kamar kudi a samu wani tambo dai kankani a manna mai su bukatar su ya biya ana kokuwa ana fada ana masduwa ana shiga university ana neman ilimi sosai ana karanta qur'ani tafsirai tarihi domin a samu tambo na manzon Allah abin da suke ciki kenan in ba haka ba yaya maza Allah zai auri mata goma sha uku a masa guda a masa guda Aisha sa akwai secret wannan kwalokwalon da suke ciki shi sa muke tone-tone shi mu jefa ma al'umma sai kai da kanka ka gane ka sani kamar annabin da kake rike da shi ne rike abin ka gangan rike shi gangan akwai wa'inda ke neman su kama da fitina kuma ka gane musulunci imani isa ne in ba annabi ciki rike abin ka musulunci ba annabi ciki ba musulunci ba wallahi ba musulunci ba imani ba annabi ciki ba imani bane isa ne ba annabi ciki ba isa ne hatta wilaya ba annabi ciki ba ba wilaya bane hatta annabawa shaida suka yarda da manzon Allah sannan suka zama annabawa annabawa annabawa shaida suka yadda suka dau alkawari da Allah tsakaninsu da manzon Allah sannan ubangiji ya staff su kusa kasa annabi ba abin wasa bane ba abin wasa bane to mu sauka da tarihi asma'u ta yi aure tana 20 years according to ibn asir shi ibn asiri ya karba zance a wurin wa wakidi da kalbi wayan ga duka manyan maluman tarihi ne na musulunci an san su duk almajirin tarihi in ka ce wakidi ya san shi shararar duwa littattafai in ka ce kalbi ya san shi bude jalalai tafsiri a eh, tarihi da yawa shi aisha hakikalin magana Eh, yadda shehun malamin ga ali sabuni ya rawaito ali ne shi current malami ne malami eh, contemporary malami ne shi ya zana littafin da ake kira ashubuhat wal abati haula ta'addudin ta rasu ciki ya ce manzon Allah salama ya auri Aisha tana mace kyakkyawan mace tana da hankali sai sai ta ya aure ta ya an ganta ita wannan mata da ta ganta ta yi magana da ita da ta zo za ta describe aisha manzon Allah ta ce na ga ɗiyan mutuminka amininka na ganta yariya ce a wurinmu amma kyakkyawa ce na ganta kuma mai hankali ta cika sun za mu siya kan wanga magana mai hankali ta cika sisiyasi ne to me sa ake wa why why politics siyasa na gaya muku musulunci ya sha gulo gurin 'yan siyasa ba yawa ba tun shi annabi da kansa na nan a raye ne abin na kunci kasa nauyin shi da abin da Allah ya bashi ya sa ya taushe wannan yana kwantawa damar fim abin da tashi yes bari ba ku misali annabi na kwance salawatu lalai salamu ali ba ajiye shi wurin kwanan shi ba rigima ya tashi tsakanin sahabai rigima ne kaji mutan maka muhajirin suka ce a ba su abinsu su koma da shi maka su bisa me yasa suka ce dan maka ne ya yi jira ne gaskiya ko karya ne madina suka ce kai ba ku da hankali ko ko kori mutum mun karbe shi yanzu ya yi daraja ya yi suna mu ba ku mu ma mun bisa cikin madina su biyu wayanda suka fito siriya dan gwamnatin militar suka ce ai ku shirye kuke yi mutanen maka da madina kuna wahala ne ai annabi ne ko manzo kuma lasu annabi mu ke da labarin shi ya fi ku kakannin shi annabawa an bisa su baitul ku babu mu kai shi jerusalem mu bisa yes three sections take kuma fada ya tashi wurin nan sai na umar ya zuwa da takobi ya ce wanda bai nasu ya zauna ba ya fita kanshi abu ya same mu muna fama kuna nan kuma kuna ba mu matsala wannan ya kwanta ka ji farkon fitina ko wannan ya kwanta yanzu an kare so shi annabi ya yi intikali ila rafikin ala ran litini ran laraba aka bisa shi yana aje ana ta wane ne halifa wane ne zai zama kaza batun halifanci ya zo aka kare wannan to yanzu ina za a aje shi ina wasu a kai shi gindin kaba a bisa wasu a cikin masallacin shi wasu a kai shi gidan family eh, eh, inda ake bisa family baki a bisa wasu a a bisa shi cikin dakin shi aishi ta ce ah inda a bisa cikin dakin shi a kawo cikin dakin na in dai kun bisa cikin daki to kawo cikin daki karshe ne an yarda cikin dakin shi aka bisa ta ce oho kowane daki kuka bisa ai daki na ne tun ni matan shi ai matan shi suka zo suka ce oho ko ina kuka bisa mijin mu mu ya muna shiga so mu ya da a kai shi can a kai can ba mu ya daba a hajji mu da shi kusa da mu kuma annabi ka gaya mu kowa ba tona rami an sa shi ba no no no no no ba fito da shi gaba an aje an yi safu safu safu an yi sallah ba waka ta mai ba an shimfide shi ne kan gado shi ana shiga ne ana mai sallah ana fita kuma ana shiga a fasazan ɗaya bayan ɗaya ko biyu bayan biyu ko uku bayan uku ko hudu bayan hudu yes kana so an tashi ka biyo ni bakili ta tafa tura maka ka tafa ma ka gani mata sun yi mata sun group kan sun tiye yara sun tire bayi sun tire bani hashim bani abin mutalib duk sun tire dangin mutane daban-daban goma goma suka shiga suka ma annabi sallah yes manzo Allah ba kamar uban ya karbawa so shi auren Aisha dole ya zama matsala dole a sa mata ido dole da ko maganganu da yawa kwance but in all abinda muke so mutane su fahimta an auri Aisha tana 17 years da Allah mace 17 years yariya ne ko zamani mun ga mace 17 years yariya ne a ba mutane aka shiga da ita tana madina 19 years annabi shiga da ita daki that's the real fact according to wa ali sabuni ba ni na ce ba kai ma take bincike so shi muna ga ma yan boko duk wanda zai dame ka batun aisha ce mai ta yi nazari ba haka bane in all this maganganun ga da yawa ya ta ya komo ya ta ya komo kowa zai baka reference wa cikin sahih buhari ya gani ina tambaya sahih buhari history book ni ko buku hadisi littafi ne na tarihi ko littafi na hadisi to ya za ka depend kan shi ka ba mu history aisha na fata na fahimta na ya za ka dogara kanshi ka ba mu tarihin aisha ha kama ka doki alari kana neman ka yi tafsiri ya yi to alari fikiyu ne shi ilimi ne na fikiyu kuma elementary tafsiri tafsiri ne za ka doki tafsiri ne ka fassara fikiyu don ciki aka fita aka samu fikiyu amma za ka doki lalari ka fassara tafsiri ba sai da kai ba ta zo shi al'umma muhammad mu kiyaye da hakkin manzon Allah akwai wasu kalmomi ba a yi sun shi manzon Allah ka ka yi su ma uwanka ba ka kai su manzon Allah kaman kwana in kana duba littafi shaka ji an ce fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam larabanci ne ba yadda za su faɗi sai kai ka fasara kaka ce annabi ya yi kwana ka ce yana hutawa sai ka ce annabi na hutawa haka ya faɗi matan shi aisha radiyallahu anha ta tambaye shi ya rasu rasulallah idan ka tashi barci shi wuce kai sallah amma mu mun tashi kwana shi ka ce mana mu sake mu what's the difference dai ka haka sai an sallallahu alaihi wasallam ce mata al'ainani tastarihani wa kalbi la yana yace abin da yasa nake gaya muku ku ku kwana ko min ku yayi kwana alwallan ya bata amma ni muhammadu ido na ya kan rufe ne kawai in huta zuciya na na aiki dan dan dan dan dan dan dan dan dan shi yasa na nan dan dan ba abin da ya same shi ta bari ga miki na ga dama in alwalla ni mai tsarki ne na ga dama ban ni mai tsarki ne kai ma ka gaje ko ba a cewa boli a ba fari haka subhanallah sai ka ce falala falala haka ake faɗi wannan ma na annaba duka ka ce falalan annabawa ba a cewa ba a kira kazanta kaza no no no su adam ne zuwa ga hadarin annabawa balle annan muhammad gaskiya ne ubangiji ya ce mu kwaikwaye shi ubangiji ya ce mu kwaikwayi annan muhammad ba shakka ciki ko tsirga miyau ko tsirga miyau na annabi ka gani ko ka karanta ko ka ji kake koyo an baka dada cin asawaki na annabi ka ji ka gani ko aka karantar da kai yadda yake cin asawaki kai ma ka rika kana ci an baka dada tafiya in ka iya ka kwaikwaya an baka dada komi manzon Allah komi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 ati katahu anene natahu anene katahu anene anene katahu الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة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 سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر